a yau ba mu da tambaya amma muna da koke domin wannan takardar ba tambaya ba ce koke ce me takardar ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce allah ya kara malam lafiya amin allah ya kare mu baki daya ya ce don allah malam ina so ka jawo hankalin iyaye kan tarbiyyar 'ya'yansu musamman mata akan karatun bokonsu malam wata makaranta ce ya faɗi garin ba sai na faɗa ba mai suna ya faɗi sunan makarantar a garin kai har ma da po box ɗin makarantar duk wannan a matsayin mai wa'azi da faɗakarwa da nasiha ba mu da bukatar sai mun karanta wannan amma insha Allah za mu maganar da shi wanda aka yi dan shi da ma wasu ba su waɗannan batun da matsalar irinta akwai da yawa kamar yadda ka faɗa a wasu garuruwa akwai mumanin Kano akwai irin wannan matsala dan na taɓa tattaunawa da wani kwamishina wanda yanzu ma yana cikin kwamishinoni a wannan gwamnatin akan irin wannan matsala yace ita makarantar makaranta ce ta waɗanda ba musulmai ba kuma akwai 'ya'yan musulmai da yawa a cikin makarantar sun fitar da dokar hana sa hijabi a makarantar to malam akwai wata yarinya mahaddaciyar qur'ani kuma mai ilimin addini kuma mai kishin addini shekarunta goma sha shida amma tana yin wannan makarantar a garin da ya faɗa lokacin la'alla da take makarantar ko aka sa ta makarantar da farko ba a sa dokar hana sa hijabin ba amma daga baya sai aka sa dokar to tunda aka sa dokar kuma take ta yi wa mahaifinta magiya a cire ta daga makarantar shi kuma mahaifin yaƙi to irin wannan ba wai a zari ba yi haƙuri kashi ba wai a zariya ba tunda na riga na faɗa wanda jihar zariya ko local government na zariya yana ƙarƙashin jihar kaduna state ita kuma jihar kaduna state cibiya ce a da ta gudanar da mulki na arewacin najeriya za ka samu kaduna kowa akwai shi a wajen kamar abuja ce a yanzu kowa akwai shi a abuja da musulmi da wanda ba musulmi ba da 'yan arewa da wanda ba 'yan arewa ba saboda dukkaninmu kowa yana da haƙƙi a abuja da aka za ka samu wasu abubuwan da ƙila ba za a yi su a kudu sosai ba za a iya yin su a abuja wasu abubuwan da ba za a iya yin su a arewa sosai ba za a iya yin su a ina a abuja saboda nan akwai al'umma mabambanta addinai mabambanta kowa kuma yana ji da isa garinsa ne to kaduna kusan haka take banda ma yanzu da gwamnan kaduna na yanzu ya zo a da mu mukan ɗauka cewa kaduna wanda ba musulmi ba sun fi musulmi yawa domin akwai jihohi da yawa a arewacin najeriya da aka danna musulmin wajen aka dake su aka hana su kuka aka yi musu karfa ƙarfa akwai dokoki da ƙa'idoji da constitution ya bayar na yadda ake mulki a jiha idan akwai ƙabilu ko addinai mabambanta a jiha idan 'yan addini kaza ko 'yan ƙabila kaza adadinsu ya kai percentage kaza to za a iya ba su kujera ta mukami kaza da kaza da kaza to yadda ake danna musulmi a musamman jihar kaduna da irin su jihar taraba sai ka ɗauka ma kwata-kwata musulmi a wajen babu su ko kuma ba su da yawa ko kuma asalinsu ba indijin ba ne musamman dai a waɗannan jihohi guda biyu da na faɗa jihar kaduna tun da aka yi ta ina jin ba a taɓa yi mata eh, gwamna musulmi mataimaki musulmi ba akwai yankunan da wanda ba musulmi ba ma sun riga sun yi dominatin wajen sun tattare sun babbanke wajen kuma wanda za ka tarar asali wajen ba nasu ba ne na musulmi ne yanzu misali cikin inda ya fi samun matsalolin fada a jihar kaduna wanda tun 1980s ake fada a wajen shine wani waje da ake kira da kasuwar magani kasuwar magani asalin mutanen wajen musulmi ne hausa fulani ne suka kafa garin amma yi waɗanda ba musulmi ba a wajen sun riga sun danne wajen sun mamaye wajen suna yin abubuwa na propaganda da suke nuna cewa kamar wajen nasu ne irin su kafancan irin su zankuwa irin su kaciya duk waje ne wanda yake tarihin asalin wajen musulmi ne suka kafa shi amma kuma waɗanda ba musulmi ba sun daddanne sun babbanke a ka'ida da constitution ya bayar na sai mutane sun kai adadi kaza percentage kaza za a ba su kujeran mukami iri kaza a jiha arnan kaduna ba su kai su rinka gwamna a kaduna ko su rinka mataimakin gwamna a kaduna ba amma yawancin 'yan siyasanmu ko dai saboda tsoro ko saboda ma wannan bayanin da nake muku wasu su ma ba su san shi ba sai suke ganin dole dole ne ma in za ka yi mukami ko mulki a irin jihar kaduna in kai musulmi ne gwamna dole a haɗa ka da wanda ba musulmi ba in ba haka ba ma mulkin ba zai yi ba ko kuma ba za ka ci zaɓe ba amma wannan gwamnan na kaduna ya karya wannan ƙofar yana daga cikin abin da nake yaba masa da shi wannan ko da kwaya ɗayan nan ne wannan ƙoƙarin da ya yi a jihar kaduna bai fi sati uku ba mun je mun zauna da gwamnan kaduna ya gayyace mu akan irin wannan cikin malaman da suka je daga kano ni na je na san adadin mu bai fi mutum biyar ba yake birifin din mu akan irin wannan matsalolin na jihar kaduna saboda matsalolin jihar kaduna a yau sun kai yace a iya binciken da suka yi duk faɗace-faɗacen da ake a kaduna kasuwancin wasu ne don akwai wasu manya a jihar waɗanda ake turo musu da daloli makare daga waje dalolin har ba sa iya kai su banki a ɗakuna suke ɓoye ya ce za a yi faɗa su haɗa musulmi da kiristoci faɗa su ɗauki hotuna su kai ya gaya mana ƙasashen da ake kaiwa bincike ya nuna musu kuma a ba su kuɗi wani lokaci su kashe musulmi shine abin da ya fi yawan faruwa kuma su ɗau hoton su ce kuma su kiristoci aka kashe su aka yi wa kaza su aka yi wa kaza alhalin su suka yi yace kuma su je su samu kuɗi yace lokacin kafin ya zo mulki akwai waɗansu 'yan kaduna fis wai wata ƙungiya ce ta wasu manyan shegu kaduna fis sunansu duk gwamnan da ya zo sai yana ba su kuɗi in yana so ya zauna lafiya da su in ba haka ba za su ta haɗa masa fitintunu kuma su rinka ɗaukar irin wannan labarai suna yaɗawa a duniya dan shi wannan gwamnan mai ci kwanan nan ba a daɗe ba har zanga-zanga aka yi masa a majalisar ɗinkin duniya a united nations a un duk aka sa waɗansu suka tafi can suka je suka yi protest suka yi zanga zangan lumana a kofar white house a kofar eh, majalisar ɗinkin duniya wai akan gwamnan kaduna yana danne mutanen kaduna kiristocin jihar kaduna to aka haɗa mu da Profesosi 'yan jihar da sauran Profesosi daga sassa daban-daban na najeriya akan tattauna akan ishu ɗin kaduna domin in aka warware ishu ɗin kaduna duk issues na faɗace-faɗacen arewacin najeriya zai warware don duk daga nan ake kwafa ishu ɗin filato ishu ɗin taraba duk daga kaduna ake kullo shi sistem ɗin duk iri ɗaya ne musulmi suna nan ana ta dukansu ana hana su kuka to kaga shi da ya zo ya san ka'idar kuma ya tsaya ya jajirce ya dage yanzu gashi yana tenuwa ta biyu shi musulmi mataimakinsa musulmi amma da ana ganin ba haka bane to ba kaduna ba wata rana akwai wasu profesoci yan taraba ga irin yan bauchi wanda muka haɗu da su a suke ba mu labari taraba population ɗin musulmi 62% ne musulmi a taraba su ne kaso 62 cikin ɗari sauran tarkatan kiristoci da wanda ba su da addini sai ganda maguzawa da 'yan addinin gargajiya su ne 38% a taraba amma musulmi a taraba bai isa yi mataimakin gwamna ba mataimakin gwamna saboda zalunci an danne mu an doke mu an hana mu kuka an yi kaza an yi kaza an yi kaza to da abin da yasa ne mana wannan shimfiɗar naka shi yake ba da kai kuma sai bango ya tsage ka dangare ke samun wajen shiga irin waɗannan makarantu waɗansu za ka tarar kiristoci a irin waɗannan jihohinmu na arewa ba ma ka ɓoyewa tana buɗe su da sunan kiristanci yanzu a jihar kano akwai st louis akwai st thomas waɗannan dukkaninsu makarantu ne na coci kuma su ma a jihar kano suke kuma su ma duk yarinyar da ta tafi da hijabi da ta shiga jet ɗin take cirewa kai ba hijabi ba a binciken da muka yi ɗan kwalin ka yarinya daga JSC ba ta isa ta sa ɗan kwali a kanta ba idan irin wani abin suna faruwa a Kano State me kake tsammani don sun faru a Kaduna me kake tsammani don kaza kalubalen shine wai dan Allah a jihar Kano a gaya mana hizba akwai inda ba ta aiki ne ba ta da hurumi? yanzu akwai gidajen shan shisha da wanka da magarba irin yanzu a cikin nasarawa GRA sama da arba'in yara ne 'yan mata shekara sha shida sha biyar za ka je ka tara ana ɗauko su da sun shiga tuɓewa suke akwai gidajen da wallahi su matallahi an nuna mana su mun gan fikiri da muzu in ma kika wuce shekara ashirin ba za ki shiga ba saboda kawai wajen lalata 'ya'yan mata mutane ne ka shiga nasarawa GRA gab da magarba yanzu za ka sha mamaki za ka yadda 'yan mata ake lodin su ana shigar da su a daidaita sahu ka ta min yara 'yan mata suna shiga wasu da 'yan abayoyinsu kamar sun dawo daga islamiyya to ba wannan ne abun ban tsoron ba in aka ci gaba da yin haka a kano gaba dai samun samari na gari wanda kuma su ne gaban al'umma su ne manyan gobe zai wahala wannan shishar da ake sha wanda kwarori suka kawo mana wannan sharrin shan shisha ƙwarori suka kawo mana amma a yau manyan mu sun karɓi shan shisha ɗari bisa ɗari yanzu akwai wani gida daga cikin gidajen irin wannan shan shisha ɗin da aka gaya mana aje ma mofol ake yi a wajen ɗan hizba an suka je ba su isa ba sai dai su wuce na wani sanata ne kuma mai ci yanzu kuma a wata jiha makociyarmu na ɗansa ne an rufe an ce gwamnan kano har da kansa ya je ya rufe amma saboda suna da uwa a gindin murhu ko kwana biyu ko uku ko sati aka ce aka sake buɗe musu yan jarida sun zo sun yi hira da ni sun gaggaya min likit din su sun je sun yi iya nasu domin gidajen rediyo duk sun faɗi wannan labaran. to irin wannan hali da muna kwance a cikin garuruwanmu muna bacci suke faruwa abin ban tsoro ne nan da shekara ashirin shekara hamsin kuma wasu abubuwan takaicin da ban haushin mu da kuɗinmu muke saiwa kanmu bala'i kana takamar yakka sai ta ji turanci da kuɗinka ka kai ta makarantar coci ka gina addinin kiristanci da kuɗinka domin duk tsada kuɗin ba zai maka tsada ba saboda kana so ta koyi turanci da ka an ji za ta koyi turanci amma za ta dawo da fitsara za a lalata imaninta baka ma san me zai faru ba gare ta ƙarshe kai dai mu kololuwa burinka ta ji turanci ta iya turanci ba mu sani ba in ta mutu ko da turanci za a yi mata tambaya ta amsa wallahu ta'ala a'la wa alam ka yadda dukkanin zunubi da dukkanin laifin da za ta ɗauka kasiya kuma da kuɗinka to kaga wannan ya nuna rashin kishin kai rashin kishin addini rashin sanin ina ka fito ma ina za ka dosa a yau inda a ce kiristoci da ire-iren waɗannan makarantu marasa tarbiyya su kaɗai suke koyar da turanci to sai mu ce min babin darura larura ce tunda turancin ya zama alaƙaƙai dole sai an tafi da shi kuturo kuwa dole a zauna da ke sai a je a koyo a can to amma musulmi nawa suke da makarantun koyar da turanci su koyar da ɗanka turancin su koyar da shi tarbiyyar addini ƙila ma su haɗa masa da karatun ƙur'ani amma duk ka raina sai bai maka ba duk mutumin da yake da irin wannan wallahi bai san kansa ba domin billahi lazi ba wai zancen turanci ba idan yau akwai wata makaranta ta musulmi wacce take in an shige ta ana koyan abin da ya fi turanci kirista ba zai kawo ɗansa wajen ba musamman a jihohi irin namu saboda abin da suke kallo ai kuɗin nan zami benefitin jihar mu za ta ginu to su kuma ba sa son wannan ko da za su samu buƙatar wanda su je wajen nasu yanzu wani bincike da aka taɓa gaya min na kuma zura ido na gani akwai kamfanin duka da yawa na waɗanda ba 'yan arewa ba a kano amma kun san idan lambar motocinsu da takardun motocinsu in suka kare ba sa yadda su yi a kano renew ɗinsu ba za su yi a kano ba saboda kar jihar kano ta benefitin daga rabenu ɗinsu sai ka ga an tura eh, eh, eh, lambobi da yawa an tafi jihar kudu a je a yi musu lambobi a kawo su saboda jihar su kai benefitin yaransu su samu aiki gwamnatinsu ta samu rabinin da za ta gina musu jawoyinsu, amma mun fadda su muka zo muka kashe jihar mu kuma anan nan suka samu kuɗin amma ba su yadda mu mori kuɗin ba sun tare mana damammakin ayyukan 'ya'yanmu mun yi shiru sana'o'in da muka ga gada iyaye da kakanni ba su bari ba sun shigo sun kore mu to dama da wannan suka kyale mu da sauki sun kawo mana kwayoyi sun duk wani banalin da kasan ana yi da wani totalin da kodin daga jihohin da ake kawo su a can ake kerawa amma a nan ake siyarwa babu wani kamfanin banalin ko kodin a arewa babu shi amma a jihohin su suke yi kuma a jihohin nasu a daji kuma a jihohin arewa suke distributing akwai wanda zai tafi sokoto akwai wanda zai tafi katsina akwai wanda zai taho kano maiduguri wallahi su matallahi in dai za mu ci gaba da irin wannan rayuwa makiyanmu ba su da bukatar a gaba sai sun ɗauki makani a kanmu sun gama kashe mu kaf mun mutu kaf don ba numfashi ne rayuwa ba yin abin da ya kamata da numfashi shine rayuwa yin abin da ya kamata da numfashi shine rayuwa mu san kanmu mu san suwaye mu mu san da suwa muke zaune ba laifi bane in dan kudi ya gina kasar jiharsa amma me ya hana dan arewa gina tasa daman muna tsammanin za su zo su gina mu ne an ka kai wannan tsammanin ba ka tsammanin ka zai zo gina maka jaha kai za ka gina kayanka shi kuma ya gina tasa to da ka lalle mu sani wallahi muna bacci baccin ma hadda mun share hadda saleba kuma wallahi in ba mu farka ba mun ci amanar ƴaƴanmu da jikokinmu da za su zo a gaba don duk wannan sharrin ba yanzu ba ne ganinsa gaba ne gaba ne yanzu mu muna da ɗan sauran numfashi a jikinmu da karsashi muna ma iya gane kaza an mana ba daidai ba kaza an mana daidai amma in muka ci gaba da rayuwa a haka to jikokinmu da za su zo a gaba su ba za ma su ɗauka akwai matsala ba Ka za ka ɗauka akwai matsala ba kuma suwa suka shimfiɗa musu wannan titi na sharri mu muka shimfiɗa musu da shugabanninmu da mu kanmu abin da ya kamata a ji mu muna tsiwa ba a irinsa ake ji muna tsiwa ba wannan irin maganar da nake faɗa zai wahala wani mai isa wanda yake iya keɓewa da gwamna ya magana da shi ya gaya masa wannan idan ƙungiyoyin talakawa ne suka je gaban gwamna kawai so suke su a taimake su iya su Kuɗin wake da shinkafa wanda in sun ciwo ba za su iya ci gobe ba iya yau sun gama ci amma mu da gwamnoninmu duk za ku daina mana komai wallahi project ɗaya inda gwamnan kano zai ɗauka ya yi shi ya warkar da damuwar mutanen kano duk wata ma'aikata da ka sani ta gwamnatin tarayya da take kano da duk wani kamfani da yake jihar kano a dokar ƙasa daga level 7 na aiki indijin ake bawa gwamnoninmu ku dakatar da maganar titi da komai ku bi duk ma'aikatan gwamnatin tarayya na jihar kano da duk nukan jihar kano baki wanda ba 'yan jiha ba ku tabbatar da wannan labul labul da constitution ya ce 'yan ƙasa ake wa aiki a wajen ku koran mana katafawa ku ba mu aiki ‘ya'yanmu ba za su sha kwaya ba ba wani wanda zai zo ya ce mana wallahi ‘ya'yanmu zaune gari banza ne wallahi ba zaune gari banza ba ne suna da kwakwalwa suna da hankali amma rashin mataimaki suka samu constituency project da ake ba 'yan majalisa kowane ɗan majalisa ana bashi ka zo jihar ku ka yi aiki a binciken da muka yi wani ɓangarori a kudu yanzu in aka ba su kuɗin ba aikin ƙasa suke yi ba ba wani zancen titi za su zo su pressurizing ɗin gwamnatin tarayya sai ta je ta yi titin amma su kuɗin in an ba su sai su ɗauki 'ya'yansu sai su kai su waje su koyo sana'a ba karatu ba a nan gaba takalman da kuke siyowa daga italy sai kun daina siyo su domin an je italin an koyo a najeriya za a rinka yin su kuma ba daga najeriya ta arewa ba ta kudu duk wani abu da suka gane cewa najeriya yana ci to sai su ɗebi 'ya'yansu sanata ya mutum biyar ne mutum goma sai kai su ƙasar da ake koyan abin sai su koyo sai su dawo amma in ka dawo arewa ba wannan magana ake yi ba na sha gaya muku wannan maganar zan ta duk wani sanata da ka sani da duk wani ɗan majalisa da ka sani a ƙarƙashinsa akwai ma'aikata biyar nasa ne a majalisa aka bashi shi yake da damar ya ɗauke su kuma ya biya su albashi akwai direba akwai pa akwai getman akwai eh, eh, mai masa wanki akwai mai masa kuku za ka samu duk sanatocin kudu ba za ka samu sun ɗauki ɗan arewa ko ɗaya wannan ba amma ka zo ka tarar da namu 'yan arewa sai ka je ka tarar da duk waɗannan kujera biyar ɗin ku kuka zaɓe shi kuka tura shi amma ya ɗauko daga can su suke cin arzikin kaga direban sa wani okonfa ne mai gadin sa sai sa wanda baya jin hausa dan ma kar ku je gida dan in an je sai an yi turanci to ku kuma tsoron turancin ma ba za ku je ba mai girka masa abinci haka sai ka je ka ga shi ga shi ya aje kafin ba masha Allah in ya zo nan sai mu bashi limanci yayi amma sai ka je ka tarar da wata ungozi daga jeran wando ita ce sakatariyarsa sai ka ganta za ka gan shi wannan shine abin da suke mana cutar mu ba suke yi wallahi su mu suke damun makinmu ne suke ɗauka suke ba makiyanmu. mu daman ka daina tunanin wai za su yi wani raising issue a majalisa a kan su kun fabbaki su yi faɗa ba za ka ji wannan ba ba turanci ne ba su iya ba tsoro suke matsorata ne ba jarumai ba ne alherin Allah ya gaida wannan naka zauran. me amfanin turancinka in ba za ka yi mana bambani irin na gudaji ba mai amfanin turanci ba masu ka rike kayanka yana yin magana kamar da raha amma za ka gane akwai kishi a cikinsa wallahi da ya iya turancin na gaske ba haka zai kasance ba kuma mu wannan ma ya ishe mu domin ya faɗi magana mai hankali ingila ya je bbc suka gayyace shi studio suka ce gashi ka zo ingila kana turanci kana dariya yace eh kuma na ji daɗi ya ce ai ba turawa nake wakilta ba Hauza nake wakilta daga gwiwa na zo da yan kwashe akwai bature a can to me zan burge su da turanci in kai majalisa bukatar su in haɗa turancin na dego na dekom a fahimta yana magana suna masa dariya amma shi eh, eh, spika ya san wannan mai rai ne wannan mai rai ne irin su muke bukata kwanan nan na ji wani audio na alhaji sabo bakin zuwa sabo bakin zuwa gwamnan kano ne ya taɓa yin ɗan majalisa tun lokacin federal tana Legas aka tare shi ake masa tambaya aka ce ga shi kun zo daga jihohin arewa wasu ku ko diploma ba su yi ba kaza kaza an haɗa ku da ya ce kwarai kuwa yace amma muna jin ba a fi mu komai ba ya ce Allah wadaran digirin da zai samu raina iyayenmu Allah wadaran profesan da zai samu ce Allah bai iya ba yace amma ba dai magana ba ce muna yi ana fahimta mun faɗa mun ta Najeriya ɗaya ce amma kowa da gidan ubansa wannan kalmar ke yan majalisun ma yau ba sa iya faɗa suna tsoron kar su fusata kakakin majalisa in za a yi wani kwamiti kai ya sa su a ciki in za a ba da wata kwangila kar ya sa su a ciki Allah shine kawai abin da suke tsoro da aka mu sani cewa arewa ba abin da Allah bai mata ba abin da ya rage mu abu ɗaya ne shine shugabanci shi ne kaɗai jarabawa mu inda a ce shugabanninmu sun ɗora daga kan abin da suka gada na shugabannin farko da yau ba haka muke ba da a ce a yau muna da 'yan siyasa irin su saddauna muna da 'yan siyasa irin su tafawa balewa muna da 'yan siyasa irin su malam aminu kano 'yan siyasa masu kishin al'umma duk abin da za su yi suna kallon al'ummarsu da addininsu da ɓangarensu jam'iyyunsu daban-daban amma waɗanda suke cikin majalisa wanda suka ci mulki da an yi rezin wani ishu ba sa cewa komai sai sun zo sun tuntuɓi sauran domin yanzu magana ce ta ɓangaranci ba magana ce ta jam'iyya ba ba magana ce ta jam'iyya ba waɗanda suke jam'iyyar apc sai sun tuntuɓi yan jam'iyyar ɗan eh, nehu saboda kishin al'umma kishin arewa kishin musulunci saddauna yana kamfen yana musulantar da mahuzawa abu biyu ya haɗa a yau malaman addini inda saddauna ya je shekara hamsin baya yau masu malaman addini har yanzu ba su je wajen ba sai kun yi tafiya kun hau dutse da kyar kuna numfashi kun sauka sai ba ma guje ya ce masu kakana ya ce wannan carbin tun lokacin da saddauna ya zo ya bashi ba maganan ma 'yan siyasa ake ba maganan malaman addini ma domin shi a lokacin aiki biye fuldoza ne ya yi siyasa ya yi addini kuma ya kishin al'ummarsa sama irin waɗannan abubuwan su makaranta a yau ba mu ɗebe tsammani ba ba za mu kuma taɓa ɗebe tsammani ba ba ka rasa ɗaiɗaikun mutane masu hali irin na sanda wani ƙaranci suka yi shi yasa ba su da tasiri a cikin al'umma muna fata Allah ya waita mana irin su muna fatan in siyasar mu Allah subhanahu ta'ala ya dawo musu da hankulan su ubangiji ya sanya musu kaunar junansu da ƙaunar al'ummarsu ya haɗa kansu amma ba faɗace faɗace ba junansu dole sai na zarce kada wani ya taso a ta kar ya zo ya nemi kujerata aikin kenan aikin kenan wanda su ko suka dauna ba haka suke ba da sun ga mai kwazo da ɗago shi suke saboda kishi saboda duk yadda za ka yi ka yi ka sake yi ka yi ka sake yi wata dole sai ka haƙura to in baka gina wani a ƙasanka ba hasara za ne lokacin da irin ka ya tafi to wanda zai biyo baya sai da ƙyar ƙila kan mu murmure ma an mana wata mahan gurɓa da aka sani wallahi muna da kalubale ba kaɗan ba shugabanninmu ku sani allah maɗaukin sarki ya danka amanan mu a hannunku kuma zai tambaye ku kuma al'ummar mu zama masu kishi in shugabanni akwai sakacin su mu ma muna da laifin mu da yawa mafi kankantar misali a yau za ka samu akwai kabilun da suke rayuwa a cikin garin kano ba su fita irge su ba ba 'yan arewacin najeriya ba ne ba 'yan jihar kano ba ne amma saboda kishi da haɗin kai in suka san ɗan uwansu duk lungun da yake yana wata sana'a in wannan bukatar ta tashi sai sun bi ɗan uwansu inda yake don ya amfana amma kai musulmi bahaushe ko hausa fulani za ka zo ga shagon ɗan uwanka musulmi ga shagon wanda ba musulmi ba ka goma ka tsallake ka tafi wajen wancan ƙila ɗan uwanka musulmi ya ƙara maka filai biyar an yadda in yana da halin da zai rage maka bai rage maka ba shi ma bai kyauta ba to amma ka sani ƙyashin filai biyar ɗin da kai masa ka tsallake ka kai wa wancan to shi ka ƙarfafe shi shi kuma wannan ka karya shi shi kuma wannan in ya tara kuɗin can zai tafi da su in ma kai sa'a ne a nan bai rinka supply ɗin ƙwaya yana lalata 'ya'yanka ba me amfanin an maka sauƙin filai biyar an ba wa ɗanka ƙwayar naira goma daga jikinka aka ciri kuɗin da aka kai wa ɗanka ƙwaya baka sani ba to wannan kenan sannan ga wani rashin kishin mu na muna ganin ane mana barna amma muna da wani tawakkalin banza dan ba tawakkalin da Allah yake so bane ba za mu yi magana ba yanzu a nan unguwar rijiyar zaki aka bani labarin wani chemist wani inyamuri ne a cikin sabon gari yake amma kullum zai tafi rijiyar zaki ya buɗe wani katafarin kemis gaje je kemis ɗin kullum a kulle yake dan Allah wannan kemis ɗin arziki ne kullum a kulle wanda mafi rinjayen zato ƙwaya yake siyarwa amma mutanen unguwar kawai an zara masa ido kamar wani mala'ika tsoro ake a tanka masa in ma yana da ɗaurin gindin jami'an tsaro in kun yi magana ba za a kama shi ba unguwa ku ce ku tashe shi ku ba ku isa ku je ku yi haka a jihohinsu ba ku biyo ta hanyar masu unguwanninku ku je ku gaya wa sarki ku je duk inda ya kamata ku je ku yi kumfan baki shi kansa in ya ga hankalinku ya dawo kansa gobe ba zai dawo ba amma ba mu da irin wannan muna jiran komai sai hukuma ta yi mana komai sai an yi mana hukuma za ta yi maka in ka san kanka in baka san kanka ba fa ba ta kula ka ba sai wanda ya san kansa yanzu muna ta kukan ana ta gine-gine a kudancin najeriya ana ta kaza ana ta kaza eh masha Allah tabarakallah duk da ana yi a kudu ana yi a arewa duk da karancin na arewa yana tafiyar kaguwa abin da ya kamata duk mu tambayi kanmu wane kamfani ne yake kwangilar gine-gine a kudu wanne ne yake a arewa wallahi in na rantse muku ba zan yi kafara ba inda a ce ba don maslaha ta wa'azi ba wallahi zan gaya muku sunan kamfanin nukan da suke yin kungilar arewa na 'yan arewa ne amma ba su da kishin fiye aikin ne ba su da kishin amma su na kudu can in ma an ba daman ka'idar ɗan ɓangaren za a ba wa kwangilar don ba za su yadda za a yi musu titi a kaza da kaza na jihohinsu kuma ka zo ka ɗaukar musu ɗan kwangila daga arewa ba za su yadda da wannan ba to in ma an ɗauki nasu sun rinka bi kenan shi kansa ga kishi kuma ga shi aita matsa masa kuma duk wanda za su gani sai sun je sun gani da mu kila ministan kaza nasu ne ministan kaza nasu ne za su je su faɗa to ai mana aiki kaza muna gani wannan kishin shi yasa wajajen su za su ci gaba da haɓaka namu suna nan a doke yanzu duk waɗannan 'yan kwangilar da suke mana titunan da aka bayar a arewa ba na jin akwai wani babba da ya taɓa yi musu magana ba na jin ma akwai babban da ya isa ya musu magana kai kila ma su ne manyan da ya kamata ɗin su yi maganar amma kamfanin nukan nasu ne saboda bari su cinye kuɗin yanzu ba su yi aikin ba in wata gwamnatin ma ta hau a sake ƙara musu kuɗin da sunan kwangilar in kuma sun yi sai su mara kyau titin da zai yi shekara goma a kudu mu sai ya mana shekara uku ya mutu don a sake ƙara kuɗin kwangila yanzu akwai wani titi nan tun lokacin marigayi abacha titin wudil zuwa maiduguri tun lokacin abacha ake yin sa gwamnati nawa aka yi kafin wannan irinsa irinsa an yi bila adadin a kudu sun kare daman yadda siyasa take in an ce za a yi babban aiki a kudu za a yi babban aiki a ina arewa to amma su sai su gama nasu su yi da kishi su yi kaza mu ba za mu yi ba ba wanda zai magana titunan suna kashe mu kullum ka kalli social media za ka yi ta ganin maganganun haɗari titin katsina zuwa kano kano zuwa katsina titin maiduguri eh, kano zuwa maiduguri kullum wannan shine abin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta najeriya in bera da sata daddawa da wari da in ba mu san kanmu ba in ba mu kishin kanmu ba to kan yi tsammanin cewa mala'iku ne za su sako daga sama su rinka zame mana yan majalisu suna kwato mana yanci ba wanda zai mana haka ba wanda zai mana haka mu zame wa kanmu da kanmu kuma musamman mu talakawa mu talakawa dole ne sai mun zama mun san ciwon kanmu an daina ba mu kuɗin fura da nono ana cutar mu an daina siyan mu ya zama muna da ra'ayin kanmu da kanmu dan wani dan siyasa ya baka kuɗi kada ya buɗe maka ido ba noma ya ɗebo ba daga taskarkace taskarkace kada dan ya baka kuɗi ka yi ma kwarjinin ka gaya masa gaskiya haƙƙinka ne haƙƙinka ne amma yanzu da kila an ga ɗauki kuɗi za an baka shikenan sai kake tunanin ka cinye gobe a ƙara ma in ana ba daidai ba ba za ka iya faɗa ba to shikenan an gama da kai sun gane cewa dukkaninmu duk bambamin da za mu yi in lokacin siyasa ya zo suna iya siyan mu farashin mu bai da tsada duk aita cewa dan ba tsara dan aiken da bai dawo ba duk mai gama musu wannan surutun amma da an buga kujen siyasa in suka zo za su iya siyan mu kaga mun lalace ba mu da ra'ayi ba mu san kanmu ba wannan shine damuwar mu kowa abin da ya dame shi iya kansa kadai shine damuwarsa bai damu da damuwar yan uwansa ba lantana tunanin ƴaƴansa da jikokinsa a nan gaba da irin waɗannan makarantu ana rusa mu da su ba mu sani ba kuma ko a wani gari akwai su ba sai a wata jiha koma bayan wata jiha ba abin da zai baka takaici yanzu na tabbatar maka in na yi rantsuwa ba zan yi kafara ba inda zan kama maka wasu manya-manyan jihohin kudu baka isa baka je ko makarantar islamiyya ka kafa a jiha balantana har ka kafa wata makaranta da har 'ya'yan gwamnonin jihar za su rinka zuwa wannan makarantar da na gaya muku st louis da st thomas har 'ya'yan gwamnonin kano suna yin su 'ya'yan manyan kano elite kano suna yin su gaya min wani dan arewa da yaje ya gina makaranta ko ta islamiyya ce a fatako ko a kaza ko a kaza ta islamiyya kai kayan makaranta ko ta karantar da hausa ce a ce dan gwamna ya zo ya ita baka isa ba wallahi wannan shine rashin kishin mu da kudin mu muke gina makiyan mu da kudin mu muke gina waɗanda za su rusa mu waɗanda za su yaƙe mu wanda mun san ba san mu suke ba ba kaunan mu suke ba hikimar Allah ke kawai ta hada mu zama ɗaya da su a ƙasa daya amma ba dan muna so ba Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon banta ya nuna mana karya ba mu ikon nisanta kai mana maganin waɗannan abubuwa kuma ya ba mu ikon canjawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik